إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة بدأ كراتمنا تفسير أيو جمعة حجب برانا biyar ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da kekara arba'in daidai wanda ya zama daidai da goma ga watan mayu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam tana da shekara tara. idan ba manta ba muna nan a cikin suratul fatih inna fatahna laka fathan mubina sura mai daraja suran da ta yi albishir wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ainihin buɗi da cin nasara manya-manya wanda musulunci zai samu a rayuwarsa kafin ya bar duniya kuma malai ya karanta mana ayan da Allah tabaraka wa ta'ala yake jinjinawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suka yi mubaya'a wa annabi a gindin itaciya ko bishiyar kaya a wurin da ake kira Alhudabiya, sun yi mubaya'a ga annabi a kan cewa Allah ya firru ba za su gudu ga barin filin yaƙi ba idan har ya kama za a gwabza da kafirai sa'an nan kuma sun yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alal shine sai dai su mutu akan a wulakanta addinin Allah yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim kamar yadda malai ya karanta mana ina ganin ko zai sake karanta mana yau akramaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله أجرا na إن الذين يبايعونك lalle waɗanda suke maka a suke baka goyon baya a gindin wannan itaciya domin su kare addinin Allah su ɗau fansa na jinin Usman bin Affan idan ya tabbata kafirai sun kake ki kuma su yi maganin kafirai waɗanda suka hana manzon Allah annabi muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shiga garin makka domin ya je ɗakin allah ya yi ɗawafi ya sauke umra to lalle waɗannan manyan mutane da suke yin maka mubaya'a innama yubayi'una Allah abin sani suna yin mubaya'a ne wa Allah subhanahu wata'ala saboda Allah yana goyon bayan su Allah ya yarda da abin da suke yi ko abin da suka yi kamar yadda za mu sake samun ayar da za ta zo da wannan siga a gaban ika Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce yadullahi fauka aidihim hannun Allah yana sama da hannayensu kuma lalle a cikinsu faman kaka duk wanda ya warware alkawari bayan ya ba da goyon baya sai ya saba fa innama yankutu ala nafsi to abin sani yana warware alkawari ne wa kansa saboda mummunan sakamakon zai dawo kansa ya za duk ɗan siyasan da ka goyi bayansa to kar ka goyi bayansa kan cewa baka kwangila ko baka mazayi in dai da gaske ne to ka goyi bayansa bisa a kawo ci gaba ga al'umma in ya kawo ci gaba kana tare da shi idan bai kawo ci gaba ba to sai ka fada cikin yan adawa amma kuka goyi bayan mutum bayan ya hau a ce kowa sai an naɗa ki an baki matsayi wannan ba zai taɓa yiwuwa ba in ba ba da mutum matsayi ba sai ya koma cikin ƙungiyar adawa to Allah ma ba zai taimake shi ba ba a yin haka in kuma kun mai da siyasan kasuwanci ne to shi kenan kun je lahira za ku yi bayani kwarai da gaske saboda an mayar da abin kasuwanci to kamar yadda na maka haka za ka mun kenan idan baka yi ba kuma to kasuwancin babu riba sai a balle a yi tawaye in aka je lahira kuma sai a yi cikakken bayani amma tsari na siyasar musulunci to ga yadda tsarin yake faman naka safa inna ma yankusu ala nafsi duk wanda ya warware mummunan sakamakon yana kansa wa man awfa bima ahada alayhi Allah duk wanda ya tika alkawarin da ya ɗauka wa Allah domin idan kana tare da mutum kamar ka yi alkawari ne cewa za taimake shi har ya kai gaci za ka taimake shi domin ya sauke nauyin da aka daura masa ko ba ka bane to kaga idan ka taimake shi sai Allah ya taimake ka yasa Allah ta'ala yake to duk wanda ya mubaya'a wa annabi ya baki goyen baya sannan kuma ya cika wannan ya sauke wannan nauyi to Allah ta'ala ya ce fasanutihi ajran azima to waɗannan da sannu zamu ba su lada mai girma aw fasayutihi ajran azima da sannu Allah zai baki lada mai girma kuma mun yi bayanin cewa inda aka yi mubaya wa annabi dama a gindin bishiya ce shine sai ya kasance daga baya waɗansu suka zo suna neman inda aka yi mubaya wa annabi saboda me saboda tsaban suna neman su kirkiro bidiyo domin sahabban da suka yi a wa annabi ɗaya daga cikinsu ya ce da muka yi masa a da muka sake zagayowa ko dawowa wajen ya ce mun kasa gani bishiyar me yasa Allah ta tabaraka ta'ala ya batar da wajen saboda maganin yan bidiya kwarai da gaske ta hakan ma sai da aka samu waɗansu suka zo suna cewa ai da'in inda ake tsammani da sai ga waɗansu suka ah, abin nan sai su je suna sallolin na filfili suna ta Ya sa da aka fada ma wani sahabi lokacin ya makance shekaru sun masa yawa haka ce ai ga waɗansu mutane suna sallah ya ce haina ina wai inda aka yi wa annabi sulhul hudaybiya ya ce anya ya ce mu da muka masa ainihin mu baya a a wajen da muka sake zagayowa ko dawowa ya ce ba mu gane wurin ba ya ce mu ma ba mu gane wurin ba balle waɗanda suka zo a bayan bayanmu labari aka faɗa musu ya ce waɗannan yin shirme ne kuma dama matsalan bidiya kenan asalin bidiya kenan A kawai mutum zai zauna ya ce ya kamata ya yi abu kaza babu aya babu hadisi kuma babu ijima'in malamai idan ma sun taru sun yi ijima'i to ijima'in yan tuwatuwa ne ba gaskiya ba ne saboda ba a ijima'i a kan shirme amma an aka taru waɗanda ba su yi karatu ba ba su san ƙa'idodin ijima'i ba to suna iya yin ijima'i a kan ɓarna kamar yadda waɗanda ba su da addini suke yin ittifaki akan aiwatar da wani abu kuma su aiwatar saboda haka wajen wannan bikiya, babu ita babu dalilinta balle ma har a ce za a je a yi wata bauta ta musamman ko ibada ta musamman a wajen akwai wuraren da aka keɓance aka ce idan mutum ya je wajen ya aikin ibada to ya ji da waɗannan wurare mana ba sai ya kara da waɗansu ba tunda duk wanda ya kirkiro wani al'amari cikin wannan addini wanda annabi bai ce ayi ba to za a mayar masa baya da lada kuma an samu hadisi daga jabir ɗan abdullahi Allah ki kare ta da ki ce manzo Allah ya ce la kulun nar ahadun mimman baya ta hatta kajara Da ce duk wanda ya mubaya a wa annabi ya mun mubaya a karkashin wannan bishiya to ba zai shiga wuta ba Allah ya riga ya tsallakar da shi dama ko waɗansu wurare ko kuma waɗansu abubuwa da sahabbai suka aikata Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya ba su makin su su riga sun tsallake ko mutum ya yi kuskure daga baya Allah ba zai kama shi da laifi ba amma ba zai yi kafirci ba ba zai yi shirka ba amma kuskure wannan kowane dan adam mai kuskure ne banda annabi annabi ne kawai baya kuskure idan ya yi kuskure kuwa to domin a karantar da mutane ne ga yadda za a yi ga yadda za a yi amma manzo Allah ba zai tafka kuskure a yi ta tafiya akan haka ba domin saboda mai mutane sai su yi koyi da ke bisa kuskure alhali Allah ta'ala yake laqad na lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera saboda haka in yi kuskure mutane suka yi koyi da kuskuren to sai a yi ta tafiya akan kuskure sannan kuma wasu abubuwan da suka faru a hudaibiya labaran suna da yawa duk lokacin da ake cikin ƙarƙar sai annabi ya ce to waɗannan tuddan da ake gani wanda suke kewaye da birnin makka ya ce duk wanda ya hau kan tudun domin ya yi mana leƙen asiri cewa ko da kafirai suna haurowa ta baya to Allah ta baraka ta'ala zai kankare masa kurakuransa saboda haka sai rige-rige yake don a cikin sahabbai akwai waɗanda suka iya hawan dutse da sauka cikin kankanin lokaci akwai wanda suka takura kansu sai da suka koyi haka daga cikinsu akwai salmatu bin al-akwa shi yasa da aka zo aka yi satan dabbobi a birnin madina aka saci dabbobin sadaka shi kaɗansa sai da ya maganin waɗannan mutane ɓarayin ta kaf gaba ɗaya ba ma dabbobin da suka sata ba a'a hatta kayayyakinsu sai da suka jefa saboda su samu su tsere cikin sauki shi kaɗansa yanzu wani jarumi ne zai iya wannan wani lokaci ana jaddada tarihin sahabbai domin ka ji kasancewa sahabban nan ba kan wallasa ba ne ƙoƙarin da sahabban nan suka yi ya fi ƙoƙarin kakanninka shi ya ake faɗa a daɗa jaddadawa lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi waɗannan sahabbai ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim zaɓe ne na Allah wato zaɓe na musamman salmatu bin al-aqwa ya ce lokacin da muka zo mun ta training saboda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka hau wannan tudu ɗin suna dubawa ko da kafirai za su bullo kuma har aka kama mutane saba'in ko tamanin wanda aka kawo su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga manzon Allah ya san kaman cewa waɗansu za su biyo ta baya su zo su yi musu barna yaza yake son shugaba wanda yake da basira ba shugaba da kiki ba in Allah ya haɗa ku da shugaba da kiki wawa kun shiga uku ke za ake son shugaba mai basira ba sai yana da kudi ba idan yana da kudi zai iya maganin kowa amma ba sai yana da kudi ban yana da basira to hatta masu kuɗi ma zai juya su yadda ya dace ya za abin da ake so ilimi da basira da kuma hikima na yadda za a jagoranci al'umma a jawo musu abin da zai amfane su wannan yana daga cikin sifofi na shugabanni na kwarai ba waɗanda za su zo su ba su san ma ina aka dosa ba wani abin da yake so ya tara dukiya wani shi ya yi suna a ce sibinsa ya inganta ko wani abu makamacin wannan allah ya kyauta to don haka sahabbai da dama sai suka yi ta tsere-tsere wajen duddubawa kana awwala man sa'ida khailu bani al-khazraj aka ce farkon wanda suka fara hawa har da masu dawakai da kabilan khazraj sai daga cikin kabilu na birnin madina domin kusa annabi ya zo birnin madina ya samu kabilu guda biyu na larabawa al-aus wal khazraj amma babu zaman lafiya a tsakaninsu a dalilin zuwan birnin madina sai Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa kansu sai suka taimaka masa ɗari bisa ɗari sannan kuma a gefe akwai kabilu na yahudawa wanda ake kiransu banu kainuka'a da banu nadir da banu kuraiza su kuma waɗannan baƙi ne waɗanda suka zo suka kwace harkokin kasuwanci saboda dama inda suka fi wayo ne wajen neman kuɗi to su suna gefen birnin madina waɗannan su ne al'ummomin da annabi ya same su a birnin madina ثم تبادر الناس بعد ودا النبي فجي wannan magana mutane suka yi ta hawan waɗannan tuddaidin فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم yace har annabi yace kullukum maghfurun lahu dukan ku Allah tabaaraka ta'ala ya gafarta muku saboda kun mun mubaya'a shine innal ladhina yubayi'unaka inma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim saboda haka dukan ku Allah ya gafarta muku illa sahibu aljamal al sai annabi yace banda mai jan raƙumin raƙumin nan kan banda shi to shine da aka ce mai jan raƙumi aka gwada shi kowa sai ya ganki to yana nesa sai waɗansu suka je wajensa fakulna wato jabir dan abdullahi ya ce yana daga cikin waɗanda suka je wajensa sai suka ce masa ta'ali astaghfiru laka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka zo ka je wajen annabi ya nema maka gafaran Allah tun da dama an fali maganan da babu dadi a kanka ne aka ce masa ka je wajen annabi ya nema maka gafaran Allah wa kala budan bakin sa sai ce da yake bai da arziki sai ce wallahi la ji da allati ahabbu ilayya min an yastaghfira li sahibukum ce ni na fito neman rakumi na ne a akan samu rakumi na garan samu rakumi na yafi mutumin ku ya nema mun gafara kun ga wannan ya gwada ma bai yarda da annabi ba tunda yace sahibukum maimakon ma biyu kun, ko rasulukum ya dan karrama ki to anan bai ma karrama ki ba sai kai sahibukum abokinku dan uwanku mutumin ku fa iza huwa rajulun yanshudu da Allah shine aljaddu bin kayr shi ma bin da ya fito da shi shine ya fito ne mara kuma sai shi yasa shi kadai ne kawai ya fada cikin wannan mugunyan sakamako bimala abu mai muni kenan to jiya na fara bayani dangane da abin da ya wakana tsakanin annabi da matarsa na hafsa bintu umar Allahu, anhuma Allah ki kare yadda da su shi ma hadisi ne na jabir amma kuma lokacin da abin ya faru jabir baya wajen wata mata ce take zaune a wajen a cikin gidan annabi ana kiranta umar mubashir da ce ta ji annabi yana cewa yana magana da hafsa ya ce mata la kulun nara ika Allahu ta'ala min ashabi kadarati alladhina bay'u tahtaha ahad hadisin da aka ambata a baya annabi ya ce duk waɗanda suka mun mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiya ya ce a cikin su babu wanda zai shiga wuta saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu Allah ya musu sassauci to yanzu ko kai ma haka baka aljanna ba so sauti haka maka ba eh kana ganin ko limamin garin ku ne aka baki aljanna wato bai taba yin laifi ba kenan ko alaramman ku bai taba yin laifi ba alaramma ya kya karatu ya kya qur'ani wato bai taɓa yin laifi ba? kai dai duk wanda ka gaishe ka bar shi kawai Allah ne ya gafarta mana eh, shi ne kawai ya za duk wanda ya samu ya kiga aljanna to Allah tabaraka wa ta'ala ya sassauta maka ne da za mu zo mu kamu akwai wani abu wanda ya faru da wani sahabi har aka kawo karansa wajen annabi maza Allah ya kiyaye a hankali saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya karbe shi amma kaga su fa da Allah ya karbe su ba su bar aiki ba ba kamar yadda waɗansu ke fada ba wayan Allah ya karbe ka shikenan ko baka yi sallah ba ma ba matsala ko baka yi sallah ba ba matsala ko baka kiyaye dokokin Allah ba ba matsala da waɗanda suka fito da wata mummunar akida kawai in ka ce la ilaha illallah kai ta tafka yanka aljanna kan wato sai dai in baka mutu ba sai ka ce aljannan gidanku ne ai akwai matsayin da mutum zai kai waɗannan ƙananan kurakurai zai aikata su amma ban da manya ban da manya game idan har zai aikata manya ko yana aikata manya to Allah ma ba zai sassauta masa ba Allah ya kyauta saboda haka da maza Allah ya faɗi wannan magana qalat bala ya rasulullah ita kuma nana hafsa sai ta ce ba haka ba bane ya annabi kawai don sun maka mubaya'a a karkashin wannan bishiya sai ya ce Allah ya gafarta musu duk aljanna za su shiga ba za su shiga wuta ba ba wanda wuta za ta shafe ki eh fanta haraha maza Allah sai mata tsawa saboda yana isar da sakon Allah ne tunda ba ra'ayin sai yake fala ba yana isar da sakon Allah ne shine malamai suka yi dogon sharhi anan wato tsakanin mutum da ainihin matarsa za ga mutum ya zama ana ce zaki dan zaki ya fito ana masa kirari ana masa jinjina ko ba ka bane wallahi ba sa'a ba sai ka samu da daddare kafin matar ta barki ya kwanta akan gadon da ubanta ya yi mata sai ya yi tsallen kwado eh. saboda za ta ce idan bai yi ba to ba za ta barke kwanta akan gadon da ubanta ya yi mata ba to ya za ji wanda ka ga ana girmama ki kai ma ka girmama ki ka wuce kawai amma tsakaninsa da matarsa sai Allah shi sa duk matsayinka to ita matarka tana ganin arhanka kuma dama haka ne a da ne dai aka samu waɗansu mata waɗanda yake za ka samu mace tana da kunya ƙwarai da gaske duk abin da mijinta ya faɗa mata to abin da mijinta ya faɗa mata babu jayayya musamman ma matan filani sai ga wata ma ba za ta kalli mijin ba wai ta zura masa ido haka tana kallon sa ba za ta kalle shi ba ba za ta kira sunansa ba in ta kira sunansa sai ta ji kamar sama za ta faɗo a kanta sai dai ta ce baban wane ko baban wance haka za a yi ta tafiya amma yanzu tun mata idonsu ya buɗe irin zabu ne ke eh ko irin wannan wurin zumuncin haka maka na, wani lokaci sai ka faɗi magana sai sai Allah yi gata mala Allah ji maganan da ka faɗa gafata mala ma ƙarya ne da eh, shi za ka je ka sayo za ka sayo mata turmin zane ka kawo in ta duba ta gani ta tambaye ka nawa ka saya ka ce ai wannan dubu biyar na saya sai kyar suka bar mun a dubu biyar sai ta duba ta gani da ce Allah sarki mala da ce ai sun cuce ka <laughs> sun cuce ka wani ai wuce dubu uku ba yanzu ka bani dubu uku ma zan sayo maka wanda ya fi wannan kyau ka da an gama rufa ka gaba da yanzu haka suke eh, amma ana son haka don saboda me saboda idan mace tana da damuwanta za ta faɗa maka duk abin da yake cikin cikinta za ta faɗa maka kuma dama ana aure ne idan an samu fahimta shi yasa aka ce ka'ida ce wato yana daga cikin definition na ainihin kulla aure shine takewa na har abada duk auren da aka yi shi babu niyan zamantakewa na har abada to wannan ya zama auren mutu'a temporary marriage haramun ne shine bambanci saboda haka ko mummuna ce ka samu ko mai targade inda za a ɗaura muku aure to za a ɗaura muku aure ne har abada amma da zarar an sa niyyar zuwa wani lokaci to aure ya lalace dalilin da ya sa ce mutum ya sake matarsa sake uku ya kira wani abokinsa ya zo ya aure ta domin ya baki dama ya sake aurenta ku ci gaba da zama saboda akwai ƴaƴa maza Allah ya ce wannan abokin ko wanda aka kira domin ya zo ya aure ta na wani lokaci ana kiransa a taisul musta'ar shine bunsurun aro in baka san bunsuru baka je kauye su gwada maka wani wawaran bunsuru sun ka kalle shi da kyau eh maza Allah ya ce wannan bai da rabo saboda ba yadda za a zuwa tafi da hankalinka kawai ka zo ka aure ta zuwa wani lokaci kuma ka sake ta domin kawai abokinka ko wani ya zai sake aurenta wannan ba daidai ba ne amma ita tana iya yunkuri ta sa a cikin zuciyarta bari ta samu wani wawa ya aure ta idan ta yi wata uku ko wata kida ta tada masa kayan baya in ya sake ta shi kenan bai sake ta ba ya dama igiyan yana hannunsa ne ko yana hannunsa sai ya ga dama ya sake ita tana iya niyyar wato tana iya yin aure da niyyar don ta kai wuta amma kai bai halatta ka aure ta da wannan niyya ba saboda kai ne igiyan aure yake hannunka domin koma zamantakewan ainihin mata wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litakunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun saboda haka don an samu ire-iren waɗannan abubuwa ka ce aini wallahi matan nan sun raina ni a haka ne abin yake ai wannan ma abin da wannan matan ta falawa annabi shi ma da sauki nana aisha ma sun taba yin haka da annabi tana akwai lokacin da matan suka taru suka takura manzo Allah sai da ya koma masallaci ya kwana 29 sai yanzu kwana nawa ka taba yi a waje kwana nawa matanka suka taba koro ka kai a waje ina jin baka taba kwana ɗaya ba ko ma ka fito da ɓace rai wuni ɗaya ne kana komawa kuma sai ka murtuke ka ce duk wanda ta taba ni ba sai ka kara sabuwa to akan auren to kowa sai ta yi kafa kafa da kai Allah kyauta saboda haka shine manzo Allah fantaharaha sai ce mata ke ina faɗin bayani ke kuma kina cewa ba haka bane faqalat hafsa shine nana hafsa radiyallahu anha sai ta kafa hujja da ayan qur'ani tace ai Allah ya ce wa in minkum illa wariduha babu wanda daga cikin ku face zai gargada ma wuta sai ya bi ta kan wuta saboda haka tunda Allah ta'ala ya faɗi wannan magana sannan kuma a zo a ce waɗanda suka yi mubaya a gare ka a ƙarƙashin bikiya na ainihin alhudaibiyya babu wanda wuta za ta shafe shi ta ce a'a shi sa na faɗi wannan magana wa kala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kagan wanne sai ya ci da zuciya sai ya kama faɗa ya ta bambami to ba haka yake yi ba sai maza Allah ya ce to tunda kin jawo ayan ki karasa gaba man ki karasa gaba shekaran karanta gaba to kaga wannan aka hadu da miji jahili zai sha wuya zan da an yi fito na fito da kai kai baka sanya ya za ka kare kanka ba ya za wata matan sai ta ce wa mijin zala bismillah karanta mana fatiha mana mu ji karatunka koyaya. yaya zai ce a'a ke ki fara karantawa sai ta karanta tsaf zai kawo wani zance zai ta ce fatihan nan ne dai sai ka karanta ina so in ji karatun fatihan ka to kaga idan maka nemi ilimin ire-iren waɗannan abubuwa ba to za a sha da kai shine maza Allah ce karanta gaba ai Allah ce sun nuna dillazi na takau sa'annan za mu tsamar da waɗanda suka ji tsoron Allah wa nazaru zalimi na fi hajjisiyya za mu bar azzalumai suna gurfani a cikin wuta. amma kuma in Allah su za su tsallake abinsu sai mutum ya zo ya wuce wutan ma bai san ya wuce ba amma tsallake siradi akan wuta wannan kan kowa sai ya haye haka ce waɗansu suna hayewa za a gansu a firkice sai a tare su a tambaye su wai mai birgita ku ne har yanzu ko da za ku shiga gidan aljanna sai su ce ai wayin minkun yi lawari duhan nan ne muke tsoro sai ta ce ayya ai ku riga kun wuce wa alhamdulillah ko a wancan bayan fage a barka tun da ka riga ka haye abin da ya rage maka shiga aljanna kiris ne Allah ya samu dace to wannan da ya tabbatar mana da cewa duk wanda ya yi mubaya'a wa annabi a ƙarƙashin wannan bishiya ta ainihin alhudaibiyya to lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa to a gurguje sai kuma wani bayani Mazu Allah ne yana zaune sai aka kawo karan wani sahabinsa shine Hatim bin Abi Balta'a radiyallahu anhu ina fata an ba kun manta ba Hatim bin Abi Balta'a shine wanda lokacin da za a je budin za a je Makka ya rubuta musu takarda domin ya sanar da su ya rubuta musu takarda domin ya sanar da su ba tare da annabi ya sani ba wato a ɓoye ya ba da wata mata ta sanya takardar a cikin kizonta ta kama hanya ta tafi cikin tawaga ba wanda ya san ma menene ya faru shi kuma maza Allah da ya faɗa dama ya ce kowa ya ja bakinsa ya yi shiru kafin mutanen maka su an kawai sai dai su ji mun faɗa musu saboda an yarjejeniya da su sun saba alkawari sun karye yarjejeniya shi kuma wancan ya sulale ya je ya rubuta takarda boye kwazon maza Allah yana cikin gida sai aka turo mala'ika jibril kaga inda Allah ya ga dama sai tura mala'ika jibril ya tare ta amma ba a yi haka ba domin wannan ana gwada mana cewa sai mun yi aiki tukuna sannan za mu samu sakamako ba yadda za a yi kana kwance kawai ka tura hulanka ana ce Allah ba mu aljanna kana ce amin kai ba zai yi ba inda baka yi aiki ba ba zai yi ba amin din nan komai katon muryanka ba zai yi ka samu amin Allah ya amsa maka ba sai ka yi aiki yasa ake son a yi aiki a aikace aka ce wa annabi to ga wata mata fa an ba ta takarda amma ba faɗa masa sunan wanda ya rubuta takardan ba ka tura a je a karɓo wannan takarda shine maza Allah ya tura don an ce za a same ka daidai waje ka ba su ko suna zuwa sai suka same ta domin su samu sauki ka kawo takarda ta ce babu ki kawo takarda ta ce babu suka yi suka yi da ita ta ce ita ma babu takarda suka ce to idan baki fitar ba ko da yake waɗansu daga cikin sun ce tun da ba ka fitar ba kuma an bincike kayanta babu wannan takarda a kyale ta Ali bin Abi Talib yana cikin tawagan yace a'a ai tun da annabi ya fada sai mun bincike ta shine suka ce ki kawo takarda ko mu yi miki ainihin tsirara to gara namiji ka masa tsirara kan mace kai mata tsirara din ya fi muni lalle za mu miki tsirara shike nan kawai shine sai ta fitar da gwaggwaronta ta kunce ainihin dokan kitsonta sai ta fitar da takarda duk wanda da karbi takarda ba su kama ta ba ba su mata komai ba tun da ba ce su je da ita ba ne suka kama hanya suka koma da takarda da aka bude sai aka ga babban sahabi ne hasib bin abi balta ke rubuta takarda annabi yace a kira wani yace kafin a kira ka ba mu dama kafin ya iso mu fille kanka ai wannan munafinci ne maza lafi a bari da ya zo shi ne da ya kamo hanya ya zo aka tambaye ki sai ce lallai shi ya rubuta takarda bai mutu ba to me yasa ka rubuta ya ce saboda sun kyautata mun ne kuma ba dukansu ne nake ba su labari ba a wani bangare ne saboda sun kyautata mun sun rike mun iyalai na sun ciyar da su sun kula da su alhali su ba musulmi ba ne to ina son in rama musu ko in saka musu shi yasa na yi musu haka amma yake ban yi da niyyar munafinci ko fita daga musulunci ba sai manzo Allah yake shikenan ta sha a kwarai da gaske kun ga mala'ika ba ka turo ya fallasa amma annabi yace ta sha wani yace a a yace ai ta sha eh, eh saboda me saboda ruwaya ta tabbatar ya halatti yakin badar sannan kuma ya halatti sulhul hudaybiyah Ya sa wancan hadisi abinda annabi ya la Allah tala ala ahli badr fa qala i'malu ma fa faqad ghafartu lakum Allah ta'ala ya ce sai duk abinda suka ga dama Allah ya gafarta muku to kaji inda ake diban garaba sa ba yanzu a faɗa maka falala an kai salati sau miliyan za ka yi kudi sai ga mutum ya kama wannan bai sallan aken ba bai yi ta hajjus ba isha'in ma bai tsaye mai kyau ba da daddare a cikin watan azumi ranar yaushe ne daren yaushe ne ake ya harar za ku sau miliyan din nan watan kai ya harar za ku sau miliyan za ka samu miliyoyi kenan amma ba wanda ya faɗa maka wannan lakani yana fama da talauci yi kuma ya ce ka je ka yi shirme kawai Allah ta baraka wata ta'ala ya masa sassauci to shine ana ciki wata rana kawai sai wani ya kawo karanta irin yaran sannan yace ai abin yake faɗa wa annabi ja aishku hatiban faqala ya rasulullah yace ya manzon Allah yadda ya yake ma'amana mu yaransa yake takura mu la na hatibun an-nara yaron gidan ne ba yake ce wallahi wuta zai shiga hadda ruwa a gaban annabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mashi wannan mutum yace kazabta ƙarya kake duk da rantsuwan ka ƙarya kake yace la yaqulaha wallahi ba zai shige ta ba fa innahu kan shahida badran wal hudaybiyah lalle ya halatti yakin badar kuma ya halatti ainihin me al hudaybiyah shine innal ladina yubayi'unaka lalle waɗanda suke maka mubaya'a ko suka yi maka mubaya'a a hudaybiyah innama yubayi'una Allah abin sani sun yi mubaya'a wa Allah ne saboda a fawqa aidihim hannun Allah yana sama da hannayensu kamar na kasa fa inna ma yankutu ala nafsi duk wanda bai cika alkawari ba yi wa kansa ne kamar na ufa bima ahada alayhi Allah amma duk wanda ya cika alkawarin Allah alkawarin da yayi wa Allah ya cika fa sayutihi ajran azima lalle Allah zai baki lada mai girma duniya da lahira kama kala azza wa jalla fil ayati al-ukhra kamar yadda Allah ya ambata ayan da zamu same ta nan gaba laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajarat lalle Allah ya yadda da waɗannan mu'minai yayin da suke maka mubaya a karkashin wannan bishiya fa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu fa anzala saqinata alaihim yasa Allah ya saukar da natsuwa a kansu wa asabahum fatan qariba kuma ya ba su ainihin budi wanda yake na nan kusa shine aka ce fatu makka ko kuma fatu khaybara sai Allah ya ce mu سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا سوسي الله تبارك وتعالى ما يجمع مبايع lokacin da annabi zai fita ya tafi wannan umra ya gayyaci waɗansu larabawan ƙauye da su fito su tafi tare amma sai suka ki saboda mai saboda sun tsorata suna ganin kamar annabi ya tafi makka ba zai dawo ba inda har annabi ya yan kilomita 500 to ana ganin sun gama yawo babu wanda zai dawo a cikinsu to su zuciyansu ko zukatansu sun ba su haka saboda haka sai suka ki fita to amma da abin da ya faru ya faru sai kuma suka zo suna cewa wai annabi ya nema musu gafaran Allah alhali kuma ba zakani da Allah suka faɗi wannan magana ba wato sun dan buye ne sun fake suna jira wani abu ya sauka akan annabi da sahabbansa kaga sun huta shi shine Allah ya fallasa su ana yace sai yaqulu lakal mukallafuna min al-a'rab lalle waɗanda suka saba ba su tafi yaki ba ba su fita ainihin umran nan ba wanda aka yi sulhul hudaybiya ba daga cikin larabawan kauye sune al-arab jam'i ne na arabi arabi shine mutumin kauye al kuma jami'in su su ba cikin birnin madina suke zaune ba suna zaune ne a ainihin kauyukan da suke gefe ko rugagen da suke gefe ko unguwannin da suke gefe kuma dama musulunci ya riga ya yi bayani iliminsu ba zai kai na waɗanda suke tare da annabi yau da gobe ba sannan ma hankalinsu haka sannan imaninsu ma haka dole za a rinka samun bambanci ya in ka ɗauko mutumin da yake mu'amala da mutane yake cikin birni in yayi maka magana da wanda yake cikin ƙauye in yayi maka magana sai ga akwai bambanci kwarai da gaske to shi yasa mutanen ƙauye ake sassauta musu ta wani bangare akwai inda za a daga musu kafa akwai kuma inda za a gyara musu cikin natsuwa ya za su ba a musu hawan kawara wajen nasiha in kai masa hawan kawara sai ce ba zan karma ba sai kamar mutumin da ya zo masallacin annabi ya ji fitsari ya matse shi da kawai yake ya rasa ina zai yi fitsari to ya tambaya mana sai bai tambaya ba kawai da ya dubi inda babu mutane kawai sai ya je cin da fitsari a masallacin annabi sai bai suka taki masa yiwu sai annabi ya ce ku kyale me yasa annabi ya ce ya kyale shi saboda in kauyancin ya taki sai sun je kusa da shi sai ya juyo ya cikin lamusu eh, wannan karamin aiki ne to kaga an yi ba yi ba idan da an yi a waje ɗaya ne kawai ba a zuba ruwa guga ɗaya da yanzu za ka wa mutane daban-daban guga nawa kenan za a bata ai kaga gugunan suna da yawa zama saboda haka sai masu Allah ya a kyale shi sai da ya kammala sannan sai ya ce to a nan imo ruwa su waɗanda suka masa suka yi yunkuri wato za su kama da ki sai aka ce ku ɗebo ruwa ku zuba a wannan waje shi kenan. duk inda aka samu najasa musamman najasan fitsari in tana da yawa to in ka ɗauki ruwa mai yawa ka zuba kai shi kenan balle ma idan iska ya zo ya kaɗe wajen ya bushe to ya yi tsarki to sai kuma ba kawai kima da ya shigo a cikin sallah da ya atishawa ya ce alhamdulillahi ko wani ya ce alhamdulillahi ya ce rahmukallahu yana cikin sallah ko da yake wanda ya yi alhamdulillahi ko ya yi ko bai yi ba tun da ya ce ah, ya hamukallahu ai yi ga shi yi kokari kamar karantar wanda ake wato ya ke nan shi bai bambanta tsakanin cikin sallah da wajen sallah ba to shine sai mutane sai suka zuba masa ido yi wani abu bambara bai da ya ga kowa ya kalle ki da yake ba kauye ne sai ya ce a ah, ni kadai ne kuma za ku tura mun ido kaga a cikin sallah ma wato ya yi magana kenan yana neman ya kawo wani abu daban Shi ne suka gwada masa yi shiru ai ba a magana bayan an gidan da sallah ana ce masa ai ba haka ake yi ba ba a magana a cikin sallah an hana magana a cikin sallah kaza kaza kaza kaza manzo Allah ya ce a sai bi shi a hankali wannan sallah bai dace a yi magana ba abinda yake tasbihi da kaza da kaza da kaza abin da ya kamata ka yi shine kaza kaza kaza budan bakin sa sai ya ce Allah ka gafarta mun da ni da Muhammadu kawai eh sauran karka gafarta ma kowa karka yi rahama ma kowa bai da yawan suna da yawa eh da ya za su ake bin su a hankali to suna da wayo iri-iri a nan sun yi wayo amma Allah ya fallasa su waɗannan al'ara su ne ƙabilan bani gifar muzaina su juhaina ashijar aslan su ne waɗanda suke kewaye da birnin madina suka ce na amwaluna wa ahaluna suka ce dukiyoyinmu sun shagalar da mu ga gonakanmu a watsi ko lambunanmu za mu je mu gyara idan muka bi ka ba za mu samu daman gyarawa ba wa ahaluna ga yaranmu waɗansu ƙanana ne ga masu jego ga masu kaza ba za mu iya binka ba fastaghfir lana ka nema mana gafaran Allah Allah ya mana sassauci na bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim Allah ta'ala yake suna faɗi da harsunan su abinda baya cikin zukatansu kul ka fada musu faman yamliku lakum min Allah shay'a shin waye zai iya mallaka muku wani abu daga wajen Allah in arada bikum darran idan Allah ya yi nufin cuta gare ku a wata a durran zarran au durran duk ɗaya ne بكم نفعا bikum naf'a ko kuma yayi nufin abin amfani gare ku idan Allah zai baku amfani zai taimake ku wani zai iya karewa ba zai yi ba idan Allah zai turo muku azaba wani zai iya kare azaba ba zai yi ba to Allah ne ya fallasa ku wal kana Allah bima ta'maluna kabira lalle Allah ta'ala ya kasance masani ne ga abin da kuke aikatawa bal zanantum ga karin bayani har ila yau bal zanantum zan bal zanantum allan yanqalima ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim ila ahlihim abadan wa zina zalika bi qulubikum wa zanantum dhanna وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا بل ظننتم آآ آه kun yi tsammani ne a cikin zukatanku Allah yankaliban rasul wal mu'minun cewa manzon Allah da mu'minai ba za su dawo ila ahlihim zuwa ga ainihin iyalansu ba ila ahlihim mufrad kenan ila ahlihim shine jam'i ba za su dawo zuwa ga iyalansu ba shi yasa kuka noke kuka ki ainihin bin manzon Allah sannan kuma kuna cewa a nema muku gafaran Allah ba ku da gaskiya kun yi tsammanin ba za ku dawo ba abadan har abada in sun tafi sun tafi kenan fa zuyina zalika fi qulubikum aka zayyana ko aka kawata aka a cikin zukatanku wa zanantum zanna sau'i kuka yi mummunan zato ga waɗannan bayin Allah kun ga wannan asau ita ce kalma ta uku a cikin wannan sura wanda ake karantawa a sauƙi a wiko to zanantum zanna sauƙi wa kuntum qauman bura kun kasance mutane ne halakaku in ka ji an ce maka buran shine halaka waɗanda yake sun halaka to tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya san kun yi mummunan zato to shi yasa yake fallasa ku ku ce wai manzo Allah ya nema muku gafaran Allah wannan magana ma bata taso ba ومن لم يؤمن بالله ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا أتكيتي دي كوي ومن لم يؤمن بالله ورسوله سوى اللي به إيماني دي الله دي منظر سبا فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا الله يتمني تتلم وتنسعيرا كافرين saboda haka ko ku bi Allah ko kar ku bi duk ɗaya ne Allah ya riga ya muku mummunan tanadi kulu ta'ala mukbiran rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yana bada labari ga annabi bima ya taziru bihi al-mukallafuna min al-a'rab da ainihin uzurin da waɗannan larabawan ƙauye waɗanda ba su fita tare da annabi ba za su ambata na uzurori daban-daban allazi na taro almukama fi ahalihim wa kazalihim waɗanda suka zaɓi su zauna cikin iyalansu da abubuwan dukiyoyinsu masu shagalarwa wa tarakul masira ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su fita tare da annabi ba ba ta bi kagalihim bi zalik kuma suka kawo hanzari da wannan wa sa'alu an yastaghfira lahum ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce manzon Allah ya nema musu gafara a wajen Allah wa zalika qawlun minhum la ala sabilil itiqad wannan maganar da suka fada ba da gaskiya bane ba su da gaskiya ba da gaske bane bal ala wajhi taqiyyati wal musana'a Kine sun yi haka ne bisa fiskar taqiyya taqiyya shine mutum zai fito ya gwada maka yana tare da kai amma a cikin zuciya wato mugu ne baya kaunanka duk wani murmushin da ya maka a banza ne da dariyan da yake maka da ainihin haba-haba da yake yi da kai duk a banza ne alhali a cikin zuciya wallahi da zai samu abin da zai kashe kafara ɗaya to zai maka domin ya kashe kafara ɗaya waɗannan a cikin mutane suna nan da yawa za ka iya samu a gidanku kun fito za ka iya samu a unguwanku za ka iya samu a garinku za ka iya samun waɗansu su kuma haka Allah ya yi su su suna ganin wani ya wulka to haushinsa suke ji sai ka ce duniyan an mutu ne su kalarsu to amma musulunci ya karantar da kai maganin waɗannan su ne kula uzai maganin su kula uzai idan ka yi sallah ka karanta ayatul kursi in za ka kwanta karanta ayatul ka karanta amanar rasulu to ka gama da su sai mutum ya yi tayya a banza Sai kana ci gaba shi kuma yana ci baya amma in ka je ka ce wai bari ka je ka shiga abin nan bokaye yan ciwatuwa ne wai ka je a maka addu'a ko a baka wani magani ba wani jikon da za a baka ya magance wannan babu ka yi addu'a kawai ka roƙi Allah ka karanta alkur'ani Allah ya kare ka Allah ya kare mu gaba daya saboda haka masu taƙiyya kamar yadda shi'a suke da wannan aƙida wanda za ga mutum kuna tare da shi ba zai zagi sahabbai ba saboda ya san ran da duk ya zagi wani sahabi ba za ku shirya ba to ba zai zage shi ba amma aƙidansu ne zagin sahabbai aƙidansu ce Allah ya sauwake wa lihaza qala ta'ala shi yasa Allah ta'ala ya ce waɗannan larabawan ƙauye yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗi da harsunan su abinda baya cikin zukatan su kun ga sun yi kama da munafikai kenan sun yi kama da munafikai amma da yake su mutanen kauye ne ke sa ba kira su munafikan ba gaba daya domin wani lokaci jahilci ne yake kawo haka rakin ilimi ne yake kawo haka in akwai malami a cikin su wanda zai zauna kullun yana musu nasiha ba za su yi wannan ba to ke sa aka ce a dinga dandaga musu gaba amma dai Allah ya ce ƙarya suke yi to ka tambaye su kul ka faɗa musu fa man yamliku lakum min allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a ya ba dan su malamai suka ce darran din ya fi dadi saboda me saboda zuwan kalmar naf'a an-naf'u wa darr amma dai an ce annabi ya karanta wa darr da ainihin zamma to ai kaga wannan ya gwada ya halatta idan Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo muku azaba ba wanda zai kare ku ba wanda ya sai kare ku daga azaban Allah sannan kuma idan Allah zai kaamu muku wani amfani ba wanda ya sai hana komai kiyayyen da yake yi gare ku bai sai hana ku ba ai la yaqdiru ahadun an yarudda ma aradahu Allahu fikum duk abinda Allah ya nufi ba wanda ya sai mayar wallahu yahkumu la mu'aqiba li la radda li hukmihi ba wanda ya sai mayar hukuncin Allah in Allah ya hukunci ولهذا قال تعالى يسا الله تبارك وتعالى يتي بل كان الله بما تعملون خبيرا للي الله مثنين قادين لسكي عيكة تواشي يسا يقل ساسوانا ثم قال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول كنا ضماني من ظن الله بذي جيوبا والمؤمنون مؤمنين ما تسكبي من ظن الله بذات جيوبا إلى أهليهم زواج إيالنسوا أبدا هر أبدا أي لم يكن تخلفكم دليل ليسا فكنوكي فكت إفتاع a tafi hudaybiya da ku kenan saboda kun yi mummunan zato wa zanantum zanna sau'i kuka yi mummunan zato kuntum qauman bura kun kasance mutane ne halakakku shi yasa Allah tabaraka ta'ala yake da ake nema shine ku yi imani da Allah da manzonsa idan ba ku yi wannan imani ba to kafirai komai yawan su Allah ya musu tattalin wutan sa'ira sai ta walillahi ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما to sai aka kawo mana aya wanda take gwada ikon Allah akan komai kuma ikon Allah akan kowa amma kuma duk da haka sai ayan kuma ta yi sassauci saboda bayanan da yake yaken bayan Allah mai kaza ne Allah ya tattalin kaza kar ka ɗauka Allah mugu ne don wani zai yi tunanin haka ya ce kai amma Allah nan ba da tausayi ba don abubuwan da yake fala wato babu sassauci a cikin a'a in ka ɗauki haka kuma to baka fahimci karatun da yake yi ba amma dai Allah baya son ganganci kuma baya ya son a masa to idan ka yi kuskure ko ka yi ganganci ko ka saba wa Allah to in ka koma wajensa kuma zai karbe ka zai yafe maka shine abin da za a tabbatar mana kenan walillahi mulku samawati wal ardi lalle Allah ke yake da mallakar samai da kasai ko ku bauta wa Allah ko kar ku bauta masa wannan ba damuwansa ba ne tun da ya mallaki abin da ya fi ku girma to an gama da ku sai dai ya gafiru liman yasha Allah yana gafartawa ga wanda ya ga dama Allah gafarta mana kuma kamar yadda yake wa yu'azzibu man yasha aka ce wa yaghfiru liman yasha kama yu'azzibu man yasha yana gafarta ma wanda ya ga dama kuma yana azabtar da wanda ya ga dama ana dai daɗa jaddada maka banda sakaci banda wasa amma dai duk laifin da ka ɗauka in ka nemi gafaran Allah Allah zai gafarta maka Allah gafarta mana wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah mai yawan gafara ne mai jin kai yasa annabi ya tabbatar da cewa idan ma ba ku laifi Allah tafiyar da ku zai ya kawo masu laifi warai da gaske kaga wannan hadisi mutum ya bi na wannan hadisi sai ya je ta barna amma abin da yake gudu shine ka yi barna kafin ka tuba sai ka mutu to za ka sha wuya amma in ka yi laifi ka nemi gafaran Allah to Allah zai sassauta maka domin ka san cewa ka yi laifi in ka shiga hannun Allah ba za ka ji daɗi ba ka san Allah mai iko ne sai ka nemi gafaransa kuma sai ya gafarta maka shi yasa idan mutum ya yi laifi ko ya yi kuskure to immediately ya nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wa kana Allahu gafuran rahima kun ga da sigogin mubalaga gafuran fa'ulan rahiman fa'ilan Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan rahama ne to Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu rahama waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya masu damuwa kuma Allah ya yi damuwarsu bukatunmu na alheri Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al qiyadatana fi man kafaka wattaqaka ya aziz ya ghafar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wajen da na sa alama ba